Gwamnatin Jihar Yobe Arewa maso Gabas ta ce ta kafa kwamitin mutum goma don binciken adadin asara da harin da wasu, wanda har yanzu ba son san ko su ba, suka kai kan makarantar gwamnatin tarayya da ke Bunyadi, inda yaran makarantar da dama suka mutu, yayin da wasu bayanai ke cewa sauran na cikin dajujjuka. hakan ya sa na tuntubi shugaban kwamitin barista ahmed mustapha wanda har ila yau shine kwamishinan shari'a don jin komi da mai kwamitin za su mai da hankali yana cikin sharaɗin aikin da aka bamu mu tabbatar ko kuma mu je bincika yanayin ko kuma iya rashin da aka yi na kaya abin nan da aka kokona da kuma dakunan malamai suke kwana da kayayyakinsu da yake cikin dakunan su da aka kona don gwamnati ta yi kokari da wuri-wuri ta musu wani taimako na mm. gaggawa to bayan haka gwamna ya umarce mu mu dudduba ajujuwan da kuma dakunan inda ake ganin gwamnatin eh, jihar za ta iya ta shigo da wuri-wuri ta taimaka a giggina musu da kuma ainihin iyayen halan da aka suka rasa rayukansu su ma mu ga wani irin taimako za a suma extending wa iyayen yara akwai kamar bayanai na nuni da cewa har yanzu akwai yaran da ake kyautata zason suna cikin dajijjika akwai yunkuri da kuke yi saboda ku ga kun je kun fito da su saboda kar su tagayyara haka ne ajiya mun yau da muka yi mun yi mitin namu na farko a cikin mitin din mun riga zartar cewa za mu yi taimakon jami'an tsaro da kuma eh, kamar su eh, bayan su jami'an tsaro kuma akwai mutane sarkin baka mun riga mun yi magana da kan cewa za su fito su taimaka mana su fito to jeji su je su dudduba mana duk suka ah, mu da yake yamma musamman ma da yake ana ciyarta da zaton yamma suka yi da suka taso so za su shiga insha Allah za su je su nemo su waɗanda ake ganin har yanzu dan muna muna kyautata zaton mai yiwuwa ne wadansu sun gudu da harbin bindiga a jikinsu su ba mamaki wani ya je ya faɗi a jeji ko kuma ya je ya ji ya tagayyara a can jeji ba zai iya zuwa gaba ba ba zai iya zuwa koma baya ba irin wannan da muke suspecting saboda haka mun mun zartar a taron mu cewa za mu nemi wannan taimakon jami'an tsaro su je su duba mana jejin a wannan dazuzzukan da suke wannan area a wannan magana insha Allah za a za su fita su kuma mun ba iyaye tabbaci eh, wayannan mutane da muka sa su za su yi aiki insha Allah haka ne muna muna muna kira ga ba ma mutanen garin ba duk kauyukan da suke wannan guraren muna muna muna muna mika musu kuka mu da kuma muna so taimaka mana su tabbatar cewa in dai har suka ga irin wane yara kar su kar su abin nan su yi kokari su ɗauko su su kawo wa ko wajen yan sanda ko kuma wajen chairman na local government in kamar a guji ba ne a kawo su chairman na guji wajen chairman na guji ba in kamar a jejin gulani aka ɗauko su a kai su wurin chairman na gulani dukkan su members ne na wayan na kwamiti namu ko kuma a mika su a hakimai ko lawanai na wannan kauyuka duk insha Allah za su mika mana su mu kuma mu mika iyayensu. Barista Ahmed Mustapha, kwamishinan shari'a a jihar Yobe kuma shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Yobe ta kafa. Bayanai dai na nuni da cewa rashin hanyoyin sadarwa na ci gaba da kawo tarnaki kan harkokin kai ɗauki. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.